Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hadiza kyari ce ta da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri a yau Alhamis biyar ga watan Janairu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hafiz zakanan labarai. Hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya DSS ta ce jami'anta sun damƙe 'yan ta'adda da suka kai harin ta'addanci a kusa da fadan bin martaba ohenui na kasar Ibra da ke yankin karamar hukumar okena a jihar Kogi. Sabuwar gwamnatin Isra'ila ta gabatar da shirin yin garan bawul ga tsarin shari'a da aka yi alkawari da daɗewa da nufin rage kotun kolin ƙasar karfi. Iran ta gargaɗi Faransa game da abin da zai biyo baya bayan da mujallar nan mai zanen barkwanci ta Charlie Hebdo ta buga zanen katun da nuna shugaban addinin kasar Ayatollah Khamenei da Tehran ta ɗauka a matsayin cin fuska. Kanan labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji yunkurin ɗan jam'iyyar Republican Kevin McCarthy na zama kakakin majalisar wakilan Amurka ya sake gamuwa da cikas a wuni na biyu bayan kada kula na kari na shida. Eh, ta wani bangaren yana da tsatsawar ra'ayin wato abubuwan da shi ya kamata a yi domin a ciza a hura baya yadda ba zai yadda ba to yana ɗaya daga cikin abin da zai jawo mai bakin jinin wannan zaɓe ake ta wannan kika sannan kuma gwamnatin ghana ta shiga cikin jerin kasashen da suka dauki matakai kan matafiya daga china a ƙoƙarinta na dakile yaduwar cutar covid-19 da rahotanni suka ce yana yaduwa a kasar china tamkar gobarar daji kamar kowace rana mai kamar ta yau alheri za ta kuma sake shigowa muna da shirinta na domin iyali amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya DSS ta ce jami'anta sun damƙe 'yan ta'adda da suka kai harin ta'addanci a kusa da fadan mai martaba Ohenui na ƙasar Ibra da ke yankin karamar hukumar Okene a jihar Kogi a daidai lokacin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke ziyara aiki a yankin. Sanarwar da kakakin hukumar DSS na Najeriya Dr. Peter Apunyaya ya aika wa sashen hausa na murya amurka na cewa jami'an tsaron sun cafke abdulmumin ibrahim otaru da ake kira abu mikdad da kuma sa'idu suleiman waɗanda ke da hannu a harin dr afunyaye ya ce lokacin da ake kokarin cafke shi abu mikdad ɗin ya yi kokarin arcewa dalilin kenan da ya sa jami'an tsaro suka harbe shi da bindiga inda ya samu rauni a kafarsa ta hagu kuma a halin yanzu ana masa jinya a wani asibiti wakilin hassan maina kaina ya rawaito cewa binciken farko da hukumar ta dss ta gudanar ya nuna cewa shi abu mikdad babban kwamandan 'yan ta'addan boko haram ne tsagin iswab e da ya tsara kai harin ta'addanci kan wani ofishin 'yan sanda da ke karamar hukumar okene ta jihar kogi inda suka kashe wani sifetan 'yan sanda mai suna idris musa kana suka yi awon gaba da bindigogi kira ak-47 guda biyu shine kuma ya jagoranci harin nan da aka kawo gidan gyaran hali da ke a kuje a abuja da kuma wani harin da aka kai kan wani kamfanin indiyawa da ke a jakuta jihar kogin inda suka yi garkuwa da indiyawa uku suka kashe mutane biyar ciki har da 'yan sanda biyu hukumar ta dss ta bayyana cewa abu mikidad ya zama wani kartagin dan ta'adda da ke jagorantar satan mutane a jihohin kogi da ondo ta kuma tabbatar da cewa za ta ci gaba da aiki tukuru da sauran jami'an tsaro don tabbatar da samar da sahihin tsaro a najeriya jiya laraba wasu rokoki guda biyu suka aukawa dakarun haɗin gwiwa a arewa maso gabashin ƙasar siriya a cewar rundunar sojojin amurka ta tsakiya kwana guda bayan da iran da iraki suka gudanar da bikin cika shekaru uku da mutuwar shugaban rundunar quds ta iran kasim suleimani a bagadaza rundunar centacom ta ce harin bai haifar da rauni ko barna ba ga sansanin ko kayayyakin rundunar haɗin gwiwar kakakin rundunar centacom lieutenant colonel deb easterbone ya shaidawa boa cewa rokokin da suka kai mita 700 sun auna yankin da ake kira mission support site konoko da misalin karfe 9 na safe agogon ƙasar syria daga baya dakarun kurdawa na sdf sun je wurin da aka harba rokokin inda suka samu na ukun da ba a harba ba irin waɗannan hare-hare na jefa dakarun haɗin gwiwa da fararen hula cikin haɗari da kuma kawo cikas ga kwanciyar hankali da tsaro a siriya da yankin ji kakakin rundunar centacom kanal joe buccino babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin a baya dai mayaka da ke samun goyon bayan iran sun kai har-harar rokoki da jirage marasa matuka kan amurka da dakarun kawance a kasashen siriya da iraki an ma kaɗan hafi zai sake dawa da ƙarashin labarai kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu yunkurin ɗan jam'iyyar republican kevin mccarthy na zama majalisar eh, wakilin amurka ya sake gamuwa da cikas a wuni na biyu bayan kada a karo na shida a hirar shi da muryar amurka mai sharhi kan harkokin siyasar amurka garba suleiman krako ya yi karin haske kan abin da ke kawo cikas da kuma hanyar da za a iya samun maslaha wato abin ya ci tura an yi da kajiya yau an sake yi saboda akwai wanda su ba sa ƙaunan makafi a cikin jam'iyyar tasa ma bayan akwai wanda ba sa ƙaunansa kuma akwai wanda suke da adawa da zaben shi ɗaya daga cikin abubuwan da ake ta fama da shi kenan a cikin wannan zaɓe na speaker To ga shugaban kasa tsohon shugaban kasa Donald Trump yana nema ya tsoma baki. To menene yasa ba sa kaunar wannan kuma menene yasa wani banda shi ba zai iya fita wannan takarar neman wannan kujera ba? Me yasa ya zama sai shi kadai ne ake kada kuri a kansa? Akwai ma eh, shi Chief Roy wanda yake daga Maryland. Shi ma yana da sha'awan wannan kujera speaker amma shi abin da yasa suke ta kikikaka akan eh, makafi wato yana da wani irin ra'ayi ne na riƙau ra'ayi irin na 'yan mazan jiya to akwai wanda suke son shi da wannan manufa irin tashi to akwai kuma wanda suke son sassauci da ɗan sauyi a cikin tafiyar dambarwar da ake ciki a america tsakanin democrat da republican idan an zo kaman yadda a yi ma ƙasa wani abu to sai ya cije ya rike don ya sha tsayawa ya ce zai shutting down ɗin gwamnati ma wato a tsaye da komai cik to saboda irin ra'ayi irin nasa irin wa'annan shi ya sa ma membobi wajen ashirin suka ki goyon bayan shi A kan yana da tsatsauran ra'ayi ko kuma cewan ra'ayin bai yi tsauri irin yadda suke so a matsayin masu tsatsauran ra'ayi ba eh to duk ta wani bangaren yana da tsatsauran ra'ayin wato abubuwan da shi ya kamata a yi domin a ciza a hura baya yadda ba zai yadda ba to yana ɗaya daga cikin abin da zai jawo mai bakin jinin wannan zaɓe ake ta wannan kikaka sannan kuma gashi sun ga cewa shi donald trump tsohon shugaban ƙasa yana goyon bayan shi yana so ya tsaya ya mara mar baya yana ma sa baki a cewa a zaɓe shi kuma idan har ya yi nasara aka zaɓe shi shi Donald Trump zai ɗauki credit din cewa ai shi ya sa aka sa shi. To kana ganin. Waɗansu daga su ba sa son haka. To kana ganin wannan yana yiwuwa yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa waɗannan mutane 20 'yan majalisa guda 19 zuwa 20 yanzu suka ke ƙasa ƙasa. Wannan yana ɗaya daga cikin dalilai tunda kin gama lokacin da aka zo aka sake fafatawa sau shida kenan ana fafatawa bai nasara ba to kana ga so aka kada ƙuri'an cewa to a sake yi zuwa gobe saboda suna tunanin idan aka bari zuwa gobe din nan domin da an sake yau din ma zai faɗi zai faɗi da so bakwai kenan so suna tunanin in aka kai shi zuwa gobe da rana din kila a kira wannan a taɓa wannan a taɓa wancan kira a taɓa zuciyarsu su haƙura su bar shi ya wuce To a kadara an sake dawowa bai sami wannan goyon baya ba, an sake kada kuri'a an ci gaba da kada kuri'a nan bai samu goyon baya ba, me zai biyo baya? To abin da zai biyo baya ra'ayin Amerikawa da yawa suna ganin kawai hakura shi fi mishi alheri, kawai a nemi wani. Mai sharhi kan harkokin siyasar Amurka kenan Garba Suleiman Krako a hirar shi da Alheri Grace Abdu Yanzu kuma ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Ministan Shari'a na gwamnatin Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya gabatar da shirin sabuwar gwamnati na yin garan bawul ga tsarin shari'a da aka yi alkawari da dadewa da nufin ragewa kotun kolin kasar karfi Masu sukan lamarin sun ce shirin da aka sanar a jiya Laraba zai gurguntar da demokuraɗiyyar Isra'ila ta hanyar ba da cikakken iko ga gamayyar gwamnatin masu ra'ayin riƙau da ya zama na tarihi a kasar Ministan Shari'a Yarib Labin ya gabatar da jerin sauye-sauye da nufin dakile ikon ɓangaren shari'a ciki har da baiwa 'yan majalisa damar zartar da dokokin da babbar kotu ta soke da ake ganin bai dace da tsarin mulki ba. labin ya fitar da wata doka da za ta baiwa majalisar dokokin kasar mai kujeru 120 ko kuma ke na damar yin watsi da hukuncin kotun koli da ƙuri'u 61 cikin sauki. jiya laraba iran ta gargaɗi faransa game da abin da zai biyo baya bayan da mujallar nan mai zanen barkwanci ta charlie hebdo ta buga zanen katun da nuna shugaban addinin ƙasar ayatollah khamenei da Tehran ta ɗauka a matsayin cin fuska. Mujallar ta mako-mako ta buga zane-zanen barkwancin da dama. An yi ba'a ga jagoran addinin da siyasa a jamhuriyar Musulunci a wani bangare na gasar da ta kaddamar a watan Disamba domin nuna goyon baya ga zanga-zangar da aka shafa watanni uku ana yi. ministan harkokin wajen iran hussein amir abdullahiyan ya wallafa a shafinsa na twitter cewa ba za a kawar da kai ba dangane da ayyukan cin mutunci da rashin da'a na jaridar faransa da ta wallafa zanen na nuna adawa da hukumar addini da siyasar ƙasar iran ya kara da cewa ba za mu kyale gwamnatin faransa ta wuce tsoma baki a abin da bai shafe ta ba ko shakka babu sun zaɓi hanyar da bata dace ba ba tare da bayyana sakamakon da zai biyo baya ba da yammacin jiya laraba ma'aikatar harkokin wajen iran ta ce ta gayyaci jakadan faransa nicholas roch amurka na yin nazari kan tsarin haramci a kan tasirin haramci da gwamnatin taliban ta afghanistan ta yi kan ɗaukar mata ma'aikata da ƙungiyoyi masu zaman kansu tare da yin nazari kan zaɓin manufofi manufofin da za a iya bayyanawa nan ba da jimawa ba mun ƙudura aniyar tsayawa tsayin daka wajen kare mata a duk inda ake barazana ga 'yancinsu ciki har da afghanistan saboda abin takaici muna ci gaba da ganin karuwa da ƙarin muni sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya bayyana haka ne a jiya laraba yayin jawabinsa wajen kaddamar da dabarun amurka na farko kan harkokin tattalin arzikin mata a duniya labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Gwamnatin Ghana ta shiga cikin jerin kasashe da suka ɗauki matakai kan matafiya daga China a ƙoƙarinta na neman daƙile yaduwar cutar COVID-19 rahotanni suka ce na yaduwa a ƙasar China tamkar gobarar daji. Wakilin Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani daga Kumasi. matakin na gwamnati na zuwa ne bayan da wasu kasashe suka sanar da daukar sauraron matakai kan matafiya daga china sakamakon ci gaba da yaduwar cutar ta covid-19 a kasar gwamnatin ghana na bukatar gwajin covid-19 ga dukkanin baki daga china da zarar sun sauka a filin sauka da tashin jiragen saman kutuka da ke akra babban birnin kasar ba tare da sun biya kuɗin gwaji ba kazalika mazauna china ɗin da suka sauka a filin ana bukatar takardar shaidan gwaji ta pcr da ke nuni da cewa ba su ɗauke da cutar amma ya kasance an gabatar da takardar sa'o'i 48 kafin tashin su daga China. Sai dai kuma sanarwar na gwamnati na bukatar da matafiya daga Ghana su dakatar da tafiya zuwa China har sai in tafiyan nasu na da muhimmanci sosai. Masana ta fannin kiwon lafiya a kasar sun jinjina wa gwamnati bisa wannan mataki da ya dauka inda suke bukatar da ya kuma mai da hankali ma akan wasu iyakoki musamman na kasa sabida Ghana na fama da matsalan karancin al'umman da suka karbi allurar rigakafin COVID-19. Dr. Imuru Faisal babban jami'i ne a sashen kula da masu fama da cututtuka masu yaduwa a kasar. Ba airport kawai ya ci a sa mataki ba. Ta wurare da zaman to kamar mutane sun yi su biyu ko garin ga ya ci ne mu waje matakin da zaman to kamar za mu cek mutane za su shigo suna da corona ko dai ba su da corona. Amma dai inda mutane da dama ke shigowa shine eh, daga airport. A wanga mataki ya taimaka ma mu yan Ghana. Ko wannan mataki zai iya janyo cikas ga masu harkar kasuwanci da ke kai da kawuwa a kasar China? Wannan ne tambaya da na yi ma Shuaibu Abubakar masanin harkar tattalin arziki a inda yake cewa. Na shakka babu koya ne ya kawo wani tangarda kadan cikin lamarin kasuwanci. Amma eh, lamarin lafiyan bil'adama kuma shi ne mafi muhimmanci. Annoban korona nan ya fara kamari kuma kasan China. Shi kasashen duniya da dama suna taka sansan wurin eh, zuwa kasan nan na China. Yau inda kasuwanci ta kai ta duniya albarkacin na'ura na kwamfuta ya bari abubuwa sun su zo da sauki kadan mutum kaya ka zamna ganan ga ka yi ka oda kaya daga china kuma a zo maka da shi har gida eh, ina ga eh, wayanda da suke zuwa sun su yi amfani da irin wanga hanya don saboda dai ya kawo sauki kadan cikin lamarin amma shakka babu eh, tunda yawa sun saba zuwa ne dole ya kawo wani mushkila kadan cikin lamarin na to koya al'umma suka je da wannan mataki da gwamnatin Ghana ta dauka sunana Salu Isa wannan matakin da gwamnati ta doki ko mataki ne mai kyau sosai domin wanga abu da ya zo farko mun ga yadda ya yi to gashi ko muna jin alama kamar ce ga na kuma ya sauko eh, gwamnati ya dauki matakin da zai kare mu zai muna kariya kan wanga abu ce ba abin da ya kamata mu duka mu yi wasa da shi bane to saboda shi mataki ne mai kyau kwarar kwarar ni ma na goyi bayan haka ni ne Muhammad Sani Baba Adakawa gwamnatin Ghana ya kokarta kwarai ga abin da ya zo mana da shi ai mu ma za mu shiga ga wannan abin da ai gwamnatin China ba zai yadda ba mu ma muna kare kanmu ne wani ba wani masala bane a baya bayan nan ma sai da hukumar lafiya a kasar Ghana ta yi gargadin cewa rashin karban allurar rigakafin cutar COVID-19 na barazana sosai ga sashen kiwon lafiya a kasar musamman in wata nau'in COVID-19 ta shigo a kasar kasashe da dama dai na ci gaba da bayyana damuwar su matuka bisa ci gaba da yaduwar COVID-19 a kasar China da kuma rashin samun gamsassun bayanai game da cutar daga hukumomi a kasar Hamza Adam muryar Amurka Kumasi Ghana. Madalla a gaida Hamza Adam. yanzu kuma sai shirinmu na gaba ya allah ya allah na roka allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka ba ku jama'a tambaya ni ke da muna kira ga gwamnatin kasanmu a waye-wayo saboda a yanzu a nan ƙasar duk wani hanya da kika sani kowace iri ce wanda talaka zai ji daɗi wallahi a dige ce gwamnati ya kamata ya duba in wakilai ne sa to ya waiwaiwai wannan wakilan na mu dai gaskiya matsala ke da kai ba kaɗan ba matsala ga mazaje sun mutu an kalkashe mu mazaje an kalkashe mu mu ɗiya ga su an bar mu da marayu abin da nake jan hankalin gwamnati gwamnati ta samu ta taimaka mu da mu da iyalanmu. da za mu kara tana mu gwamnati shine cewa alkawura abin da ya shahi kamar matasa abu ne mai kyau eh, a kara duba yanayin da matasa suke ciki masu sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sabuwar shekara da fatar an shekarar lafiya alheri grace abdu ke farin cikin gabatar da shirin a yau alhamis ta farko a shekara ta 2023 A yunkurin shirin domin iyali na haska fitila da kuma nazarin matsaloli da ke ciwo al'umma tuwa a ƙwarya da nufin jawo hankalin masu ruwa da tsaki su ɗauki matakan kawo sauyi. Yau, shirin zai fara tashi a jamhuriyar Nijar inda muka nemi jin ta bakin al'umma abin da suke so hukumomin ƙasar su sa gaba da kuma ƙara mai da hankali a kai. Batutuwan da suka ambato sun haɗa da matsalolin tsaro, harkokin ilimi, shan miyagun ƙwayoyi, wa matasa aikin yi da dai sauransu. Kadan kai ku da nisa, ga abin da waɗanda muka hira da su suka shaida wakiliyarmu Tamar a bari. sunana malam nuru malam hamisu a nan garin da magara dangance da wannan shekara mun fuskanci kwarai kalubale na rayuwa fiye da ma yadda ake zato in kika dauka akan mu nan Nijar duk wani abu wanda talaka zai ji daɗin rayuwar shi to ko menene daga bara bana kuɗin shilin kawai yanzu a takaitan takaita kaka ce muke cikin su da kaka hatta da hatsi akan same shi dala tamanin dala saba'in dala goma tara to a yanzu kakan hatsin ɗari da ishirin ɗari da talatin ɗari da arba'in gushiya da ake siya a kaka a siye ta dala hamsin sattin yanzu dala ɗari komi ya ƙara kuɗi gaskiya an fuskanci kalubale a ƙasai akwai matsala ta tsaro kuma mu kanmu kullum ana fura saboda ana shigowa ga an bar kayan shaye-shaye batik ɗiyan samari in kika ga sirri mai goma suna tafiya takwas daga cikin su in kika duba akwai abin da suke sha na jagon kwayoyi man ina tashi hankali da dan ka kana ta maka dan ka kana kafa kafa kafa da shi gashi kana fama abin da zaka ruwa ma kanka asiri sai dan yaje dauko maka wata magana da ba ita ba tashi hankali wani irin yaje in yaro na kule ta Allah Allah kake kaga ya yaji ya zo in makaranta ya hankalin ka a tashi so kake he ka ji sallama shi sannan hankalinka ya kwanta makaranta kanta da ake yi wannan makaranta ta boko diba ga irin abubuwan da ake kuskanta a cikin diba ki gani makarantar kanta yanzu a ce ina da misali yanzu yaro takwas a makaranta a matakin firamare kowane yaro ɗaya sai an biya mashi shika guda kuɗi na uwayen yara saboda sayan na kushe saboda sayan eh, alli sayan eh, abin da za a goge tabulo wani mai gaji wani sauransu kowane yaro ɗaya ga rayuwa ta yi tsada ina da biyu a matakin sakandare kowanne ya an biya mai shika biyu biyu to an ga ɗan lisi to wani irin tsari ne magidanci zai yi wanda za a sassarta amma ya kamata a duba a gani gaskiya rayuwa ana cikin mugun tsananin rayuwa ba ma tsani na wasa to kiran ma zuwa ga gwamnati ana muna kira ga gwamnatin mu a wayo-wayo saboda a yanzu a nan kasa duk wani hanya da kika sani kowace iri ce wanda talaka zai ji daɗi wallahi a take gwamnati ya kamata ya duba in wakilai ne yasa to ya wai wannan wakilan nashi lalle bana gwamnati an ringa sai da hatsi ma mai rage a meri amma da abin da ake kaiwa ba zai ishi ba karce guda wanda yake da kai saman mutum da dubu da wani abu magiranci dubu da wani abu sai a kai abin da ba zai ishi mutum talatin ko mutum arba'in ba a wannan wata to ya kamata gwamnati ta duba ta ɗora sikeli ta auna abinci a hannun manoma ta sa tallafi ta maido shi ta tabbatar da abin da ake saidawa ya yi ga inda ya kamata sosai a sa ido akan haka kuma harkar karatu duk kasar mun yi kowace kasa arziki a duniya menene arziki muke da arzikin matasa mutanen ƙasar mu sama da mutum miliyan goma sha bakwai matasa ne a tsaya a nema aiki a basu hatta da wanda suke tsare a gidan kurkuku ka ajiya kawai a tsare su haka a koya ma wani kafinta wani aikin moto wani sudir wani abu ƙungiyoyi su je a duba a gani wanda yake da karamin laifi a gyara a gyara shi a hudu shi kar a kai barawa akuya a gama da barawar raguni harkar ilimi tana buƙatar kulawa kwarai nan jihar da magaran yanzu a jarrabawar da aka yi matakin shiga jami'a na bana jihar da magaran din nan baya ta su kuma yara sana da sun karatu ya kamata a gyara aishatu to wannan shekara dai ta bana dai ta zo ta wuce dai yanzu dai dai mu ce alhamdulillah amma a cikin wannan shekarun dai mu dai gaskiya matsala ke da kwai ba kaɗan ba matsala fanni fanni kala kala ga matsalolin abinci ya yi tsada ga matsalolin rayuwarmu dai haka ga mazaje sun mutu an kalkashe mu mazaje an kalkashe mu mu diya ga su an bar mu da marayu abin da nake jan hankalin gwamnati gwamnati ta samu ta taimaka mu da mu da iyalanmu ga rayuwa tsada ga likita ga lakwalkin ma da muke dan kwadai in mu sun shiga su zama wani abu su dan taimu tallafa mu ita ma lakwalkin ga nan duka tana tangal tangal ga wannan tashin hankalin tashi tashi hankalin da ake an kalkashe yara duka an bar mu da marayu ga lakwal ba ta kirki ba ga likita in mu bisir lahiya an muka je kawai maganin matsalolin sayan magani ma tashin hankali ne musamman ma a cikin wani harkokin matsalar dai mu mata yanzu mu mata gashi nan wahala muke sha gashi bin mu da jarin kirki gwamnati ta samu ta tallafa mu ta sama mu mu jari mu mata musamman mata a cikin kashi ɗari mata tama kashi tamanin duk mata ne suke shan wahala da ɗiyansu da yara marayu an bar su suna wahala ana guje-guje duk in ka zo kai ne arman ɗiya kai ne ba su abinci kai ne biya musu kuɗin lakwal dukka abu kuma babu sana a kirki babu sana a kirki to muna roƙon gwamnati dan Allah dan annabi ta mai da hankali wajen mata a taimaka ma mata musamman ma mata wanda mazazan suka mutu an kashe musu ɗiyansu an kashe musu yara ga sunan muna ta wahala da yara kuma babu sana'a da za mu yi rikakka mu kama ɗiyanmu mu biya musu lakwal a ba su jari a taimaka. sunana irubaro shamsuddin muna tuni da cewa eh, alkawarin da gwamnati ya yi eh, musamman saman eh, abin da ya shahi aikin matasa tattalin arziki na ƙasa da kuma harkan ilimi Eh, abinda za mu kara tana mu gwamnati shine cewa alkawura abin da ya shahi kamar da zancen da na yi matasa abu ne mai kyau eh, a kara duba yanayin da matasa suke ciki eh, duba da irin yadda ɗalibai yanzu kowane lokaci ga sanan sai yawa suke za digiri digiri diplom iri-iri Eh, alhali matasa sun kare karatu kuma suna bukata a sa su a yanayi mai kyau da cewa su samu aikin kenan abu ne wanda ya kamata a yi mai duba na musamman sannan kuma aka koma bangaren tattalin arziki za a ce mutane sun fuskanci matsi na tattalin arziki abin da ya shayi kasuwancin su abin da ya shayi sori kenan shi ma abu ne wanda ya dace a ce an sake dubawa saboda a tallafa ma al'umman ƙasa su samu sassauci da sauƙin rayuwa Eh, inda aka duba kullum cikin tattalin arziki kasar nijar eh, tana da arziki na ƙasa za a ce zinare ne za a ce man fetur ne da dama to amma eh, ba a ganewa cikin yanayin da ɗan nijar yake rayuwa kenan ana iya sa matasa su samu aikin ko kuma a tallafa musu tunda akwai da yawa sun yi ilimi saman ya ne za a yi aiki su yi aiki a ma'aikatar soras ko kuma su taimaka da su ma su sa hannunsu kenan tunda sun yi wannan karatun a ba su dama a sanya su a sanya su su samu aikin ta wannan bangaren bangaren eh, ta'addanci wanda matasa suke ta shiga ciki yau idan aka yi duba menene yake sa suna shiga ciki rashin wannan aikin ka yi karatu eh, ka kare ka cancanci a dauke ka kuma ba a dauke ka ba kenan a sayan da za a yi a forma wannan ɗaliban a taro su a yi wayan musu da kai abu ne mai matukar muhimmanci wanda zai ba su dama su zo su kama aikin kasa su yi kishin kasa kenan a kori ta'addanci a cikin kasar Nijar. Bangaren shaye-shaye shi ma dai abu ne wanda eh, gwamnati ya kamata ta kara kaimi Eh, ta kara kokari wajen eh, wayar da al'umma eh, duk da cewa akwai wasu ƙungiyoyi da dama a cikin jihohi wanda suna kokari akan wannan kenan ya dace gwamnati shi ma kama musu ya ƙara ba su goyon baya da tallafi wanda zai ba su dama su wayar da matasa saboda shaye-shaye za ku gani matashi cikin shekarun 25 da shida ya shiga al'amarin shaye-shaye kun gani wannan ba a sa ya yi gobe mai kyau Kada kenan daga cikin abin da ke ciwa al'ummar jamhuriyar Nijar tuwa kwarya batutuwan da idan ta kama za mu bi diddigi ɗaya-ɗaya domin jin matakan da hukumomi za su ɗauka na kawo sauyi da inganta rayuwar iyali. Muna godiya ta musamman ga wakiliyar mutamar abari da ta ba da gudunmuwa ya yi kallabin shirin a wannan shekarar. Da fatan shekarar za ta kawo ci gaba ta kowace fuskar rayuwa da ingancin rayuwar iyali. sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana mu nufi kasashen kamaru da Ghana. A duk lokacin da kuke bukata za ku iya sake komawa ku saurari wannan shirin da dukkan batutuwa da muke tabowa shirin domin iyali a shafinmu na intanet voa kame idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Madalla a gaida alheri Grace Abdu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a manfa a takaice. To Hadiza ga labaran a takaice. Hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya DSS ta ce jami'anta sun damƙe 'yan ta'adda da suka kai harin ta'addanci a kusa da fadar mai martaba Ohinui na ƙasar Ibra da ke yankin ƙaramar hukumar Okene a jihar Kogi. A daidai lokacin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke ziyara aiki a yankin. sanarwar da kakakin hukumar dss na najeriya dr peter apunyaya ya aika wa sashen hausa na murya amurka na cewa jami'an tsaron sun cafke abdulmumin ibrahim otaru da ake kira abu mikdad da kuma sa'idu suleiman waɗanda ke da hannu a harin jiya laraba wasu rokoki guda biyu suka auka wa dakarun haɗin gwiwa a arewa maso gabashin ƙasar siriya a cewar rundunar sojojin amurka ta tsakiya kwana guda bayan da iran da iraki suka gudanar da bikin cika shekaru uku da mutuwar shugaban rundunar quds ta iran kasim suleimani a bagadaza rundunar centacom ta ce harin bai haifar da rauni ko barna ga sansanin ko kayayyakin rundunar haɗin gwiwar ba kakakin rundunar centacom lieutenant colonel dave Eastbourne ya shaida wa boa cewa rokokin da suka kai mita 700 sun auna yankin da ake kira mission support site kokonoko da misalin karfe 9 na safe agogon kasar syria thomas sauraro baki ɗaya abinda ya sauka kenan a shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake shigowa da wani sabon shirin da karfe 8 na safiyar yau yanzu madadin muhammad hafiz baballe da ya tana gabatar da shirin da kuma jumbe hamza da ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau ni ce taku hadiza kyari nake muku fatan alheri ku huta lafiya ma assalamu